a yanayi da aka shiga na jaraba rashin wuta haka an samu ana sake mana ruwa yana zuwa ko ba wuta akwai ruwa kaga wannan daga cikin godiya ne akwai inda ba wutan ba ruwa kuma salari kaga dai jiya ma an yi to wannan dai yana daga cikin godiyar ubangiji a yanayin yadda state state din nan gaskiya ni ba irin inuwa a ni fa kuma in ko dan adawa ne wannan magana ya sani haka ne kwarai makwa. A daidai lokacin da gwamna Muhammadu Inuwa Yahaya ke cika shekaru biyar a karagar mulki a wannan makon, al'ummomin jihar na ci gaba da bayyana yadda wasu ayyukan gwamnan ya kawo gagarumin sauyi a rayuwarsu. Da yawa daga cikin mutanen sun shaidawa da WTV cewa suna fatan gwamnan ya ci gaba da mulki na tsawon rayuwarsa. Aiki da mana ko goje, aiki da mana tituna fitar mana ita nan anguwar ta fi kala biyar, sai dai mu ce Allah saka mai da alheri. Allah sa ya gama zama sanata. insha Allah kuma ya mun dangwala mai a yanayi da aka shiga na jarraba rashin wuta haka an samu ana sake mana ruwa yana zuwa ko ba wuta akwai ruwa kaga wannan daga cikin godiya ne akwai inda ba wutan ba ruwa kuma salari kaga dai jiya ma an yi to wannan dai yana daga cikin godiyar ubangiji a yanayin yanda state state din nan gaskiya ni ba irin inuwa anifa kuma in ko dan adawa ne wannan magana ya sani haka ne kwarai makwa abin da za mu ce ne alhamdulillah mai girma gwamna ya mana abin da muke so so an ɗaure mana kwaruka kuma har ka allah mu mun samu tituna a gombe ko ta ina za ka shiga za ka fita ta madaki za ka dawo za ka shigo ilanguru da cikin sauƙi ga kwaruka ana ta ɗaure mana mai girma gwamna ya yi ƙoƙari sosai sosai babu abin da za mu ce da sai mu mun gode don ko 'yan adawan da kansu ke ga mai girma gwamna ya yi aiki hukumar raya birane ta gosubda na cikin hukumomin da ke kan gaba wajen tallafawa gwamna inuwa a ayyukan ci gaba da yake a jihar gombe kamar yadda shugabanta bafayo Saman Jamaudo ya bayyana a wannan guri a cikin wannan shekaru biyar na shi mai girma a gwamna alhaji mahmudu inuwa ya nan majin gombe akwai abubuwa da yawa wanda wannan ma'aikata ta Gosubda ta yi nan kamar rusa wannan waɗannan hotel-hotel da aka yi babu wani abin da mutane suka fi jin daɗi kamar rusa waɗannan hotel da aka yi Ma rusa waɗannan hotel da aka yi ainihin gusubda ita ce take rusawa kuma in an wajen rusawa za ka ga mutanenta suna gudun sai da su za a rusa kaga wannan aiki yana daga cikin aikin da gwamna ya yi wanda mutane suke ta yaba shi haka kuma hanyoyin da ya yi sabbi gaba ɗaya duk wata hanya da ya yi gwasuf da suna da hannu a cikin gyaran gefen hanya a jawabinsa na cika shekaru biyar da fara mulki gwamnan muhammadu inuwa yahaya ya yi alkawarin ci gaba da ayyukan da ya ce babu tantama za su kwashe tsawon zamani ana morar su na tabbatar wa al'ummar jihar gombe cewa wannan tafiya duk da ta yi nisa yau shekara biyar insha allahu abin da muka yi na ya daɗa tabbatar da kuma ya karfafa ku kuma mu ma insha allahu za mu daɗa ɗorewa mu ci gaba da yi domin da juriya da kara da fahimta da goyon bayan da kuke barwa shi yasa aka yi waɗannan shekaru kuma insha Allah in muka ci gaba da haka za mu ƙara kaman su ba tare da an samu matsala ba kuma za mu ganin fa'ida da nasarorin aikin da gwamnati take yi a nan kusa ba da nisa ba na da ƙarfi a zuciyata cewa mun shimfiɗa ginshiki da zai sa wannan jihar samu ta ƙara ci gaba ta nausa ba tare da matsaloli ba Burin burinmu shine mu ci gaba yadda zai kasance mun zama jihar ba da misali muna kuma tafiya kafaɗa kafaɗa ba ma da jihohi wanda aka yi su tare da mu ba har ma da jihohin da suka gabace mu wanda aka yi su fiye da shekara arba'in kafin ma a zo a yi jiha irin mu ta gombe muna roƙon cewa sai mun haɗu da kowa da kowa mun yi tafiya bisa turba guda ko mun ba da ƙaimi da ƙarfin mu duka mun sadaukar da kanmu shine za mu yi ayyukan da ya dace domin mu samu wannan jihar mu ta ci gaba ko mu samu sauki da mu da 'ya'ya da jikoki. A yayin bikin cikar gwamnan shekaru biyar da fara mulkin jihar Gombe, an shirya jerin muhimman abubuwa da suka kunshi kaddamar da azatu balin gina rukunin gidaje na Renew guda guda 250 da kaddamar da aikin gina hanyoyi takwas a Tumfure, har ma da horas da jami'an gwamnatinsa da shugabannin ƙananan hukumomi dabarun mulki da nufin ci gaba da kyautata rayuwar al'umma a aikace. Daga Gombe, Hassan Lawan Koli, WTV.